والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah تعالى da ya kaddara don mu a wannan yammaci mai albarka a cikin wannan masallaci mai albarka a yammaci na 23 ga watan biyar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1438 wanda ya daidai da 20 ga watan biyu shekara ta 2017 miladiyya wannan shine darasinmu na uku a cikin wannan littafi mai albarka littafin ahkamul jana'iz wa bid'uha wanda babban malamin hadisi Muhammad Nasiruddin Albani ya wallafa Allah madauke sarki ya masa rahama idan ma sauraro basu manta ba mun dauki fasali na farko da yake magana akan ma yajibu 'alal marid abin da ya zama wajibi akan mara lafiya a lokacin da ba shi da lafiya ko mun karanta gaba ta farko a ciki da take mana nuni akan cewa shine abu na farko yadda da kaddara da hukuncin Allah <clears throat> da kuma juriya da haƙuri da yi wa Allah kyakkyawan zato sai abu na biyu afsani ta ta hadal ba mana abu na biyu a ƙarƙashin wannan babi malam ya ce wa yambagi alayhi an yakuna bainal khawfi war raja ya khafu iqaba Allah ala dhunubi wa yarju rahmat rabbi li hadith Anas أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال كيف تجدك قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف أخرجه الترمذي وسنده حسن وابن ماجه وعبد الله ابن أحمد في زوائد الزهد وابن أبي الدنيا كما في الترغيب وانظر له المشكار malam ya ce wa yambagi alai yana kamata ga mutumin da ya tsinci kansa a halin rashin lafiya an ya kuna bainal raja ya kasance a tsakanin tsoro da kuma kwaɗayi mana ya kasance a halin tsoro da kwaɗayi haka ake san bawa ya zama shi sa Allah ya ce wa yad'una na ragban wa rahba wa kanu lana khashi'in mana suna kiran mu suna bota ta mana ragban suna masu kwaɗayin abin da ke wajen mu na aljanna wa rahba sannan kuma suna suna jin tsoron abin da yake wajenmu na azaba tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'maluna kage tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a ma'ana suna bautata ubangiji a lokacin da suke cikin tsoro na azabar Allah sannan kuma suke da sa rai da kwaɗayi na rahamar ubangiji ta baraka wa ta'ala in ka ji baka jin tsoron rahamar ubangiji ah, baka jin tsoron azabar ubangiji akwai matsala in ka ji kuma kai kawai tsoro kake ji baka sa rai da rahama nan ma akwai matsala sai dai ka zama tsakanin bainal khawfi raja malam yace khafu iqaballah ala dhunubin ya zama yana jin tsoron Allah jin tsoron Allah saboda zanuban da ya aikata wa yarju rahmata rabbi amma duk da haka yana kwaɗayin rahmar ubangiji tabaraka wa ta'ala domin dukkan ɗan adam yana aikata zunubi to wannan zunubin ya zanto cewa ka ringa jin tsoron gamuwa da Allah akan wannan amma ba ka zama kana daga cikin mutane da ke ganin dole ma sai ka shiga aljanna ba ai ba inda Allah ya ce zai sa arna a wuta duk wanda Allah ya zai sa a wuta to kafuri ne amma Allah bai ce ko mai zunubi zai sa ba ka sa akwai wanda suke wannan tawil inna allaha la'anil kafirina wa adda lahum sa'ira sai sai kaji ba sai kaji dama an ce ai kafirai aka ce walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun sai sai kafirai sai sai kafirai ake magana to in yadda ya rude ka ta wannan hanya zai sa ringa aikata zanaban da za su wajabta mashi shi shi mumini yana zama bainar khawfi war raja malam ba wai ra'ayinsa ya faɗa ba sai ya kafa hujja da hadisin anas allah ya ƙara masa yadda ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam dakala ala shabin wa huwa bil mauti manzala sai salama ya shiga gurin wani yaro gurin wani saurayi a lokacin yaron yana gangaren mutuwa mutuwa ta zai kewa yaron yana cikin rashin lafiya mai tsanani faƙala kaifa ta jiruk annabi sai salama ya ce ya kake ji yaya jiki قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي yace na rantse da Allah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ni ina kwaɗayin gamuwa da Allah man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a yace yana kwaɗayin abin da ke wajen Allah yana kwaɗayin rahmar Allah yana kwaɗayin wato gafarar ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma at the same time yace wa inni akhafu dhunubi kuma ni ina jin tsoron zunubai na ya ma'aikin Allah a lokacin yana sa ran yana mutuwa Allah zai mai rahama kuma yana jin tsoron kai ya mutu ba zunubansa su kai shuta bain alkhawfi war raja fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la yajtami'an fi qalbi 'abdin ya zama kana jin tsoron azabar Allah kana kwaɗayin rahamar Allah a lokaci guda manzala salama ya ce wannan ba za su taba haduwa a zuciyar bawan Allah ba a zuciyar bawan Allah mumini fi mithli hadal mawtin a irin wannan gurin da mutuwa ta zo mutum ya zama yana da wannan a cikin ransa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa a'tahu Allahu ma yarju face sai Allah ya bashi abin da yake kwadayin aljanna yake kwadayi rahmar Allah yake kwadayi a wannan gurin to sai Allah ya bashi wa ammanahu mimma yakhaf sai Allah ya amintar da shi daga abin da yake jin tsoro shine wutar jahannama shine zunubansa to Allah zai amintar da shi ya kyale shi Allah zai amintar da shi ya kyale shi to haka wannan ya nuna mana wannan raddi ne karara ga yan bid'a da suke cewa wai su suna bautata Allah ne ba dan suna tsoron wuta ba ba dan suna kwaɗayin komai ba kaga wannan ai wahayin shaidan ne amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbi kul hal kaga wannan aya ta nuna mana zaka daidaita mutumin da zai tashi cikin dare yana sallah yana kaskantar da kai a gurin Allah amma yana kwaɗayin lahira shine aljanna kuma yana jin tsoron azabar ubangiji wannan shine halin mumini wannan shine abin da zai sa kai tsoron Allah kuma shi zai sa kai ibada jin tsoron zunubi zai sa ka nisanci saba ma Allah kwaɗayin aljanna zai sa kai ibada kwaɗayin aljanna zai sa kai ibada sai ga kada ibada ga kada santar zunubi kaga an samu kamilallen mumini wanda zai tafi aljanna amma ku kun zo kun ce a'a ku kuna bautata wa Allah ne dan ya isa to da yake bauta Allah ba dan Allah ya isa ba ai ka ce ma Allah ya isa ai ganganci ne ka ce baka bautata masa dan wuta dan baka tsoron wuta shi kuma ya ce wattaqun naral lati uiddat ku ji tsoron wuta kuma kun ce ba kwaɗayin aljanna shi kuma Allah ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin Allah ce ku gaggawar tafiya gurin aljanna ku gaggawar tafiya gurin aljanna ko me yasa Allah ta'ala yake ce mana mu imani mu aiki na gari dan ya bamu aljanna ashe muna yin imani muna aiki na gari dan Allah ya bamu aljanna إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لكم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات نعيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نكيرا أشهد أن الجنة أكي إيماني أكي أيكي kaga aqidar ka zo ka ce wai kai ba ruwanka da wuta ba ruwanka da aljanna wannan ganganci ne manzo Allah ya faɗa hadisi yace ittaqun nara walau bi shikki tamra ku kare kanku daga wuta ko ta hanyar ba da rabin tsagin dabino ne sadaka ashe sadaka ma zaka yi ne dan a baka aljanna Allah ta'ala ya tsare mu wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi kuma hadisi ne Hasan Ibn Majah ya rawaito haka Abdullahi dan Ahmad a cikin zawa'id na zuhudi shima ya kawo shi haka ibn abid duniya kamar yadda yake a cikin targib ka duba littafin almishka shima ma dai wannan hadisin yana ciki afsalis wa ma mashtadda bihi almarad fala ya lahu an yatamanna almaut li hadith umm alfadl radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dakhala alayhim وعباس أم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي فتمنى عباس الموت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم لا تتمنى الموت فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك فلا تتمنى الموت أخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وإنما هو على شرط البخاري فقط وأخرجه الشيخان والبيهقي وغيرهم من حديث أنس مرفوعا نهوه وفيه فإن كان لابد فاعلا فليقول اللهم أحيني أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وهو مخرج في الإرواء رقم 83 بعد 600 yace abu na uku da mara lafiya ya kamata yi abu da yake kan mara lafiya da ya kamata yi malam yace wa mahmashtad da bihil mard duk inda rashin lafiyan nan ya mai tsanani fala yajuzu lahu an baya halatta a gare shi yayi ta burin mutuwa yayi ta roƙon mutuwa ba zai wannan ba ni da wannan ciwon gwanda Allah ya kashe ni Allah ni da ma kashe ni kai wannan haramun ne la yajuz malam ce li hadisi ummul fadli radiyallahu anha saboda hadisin ummul fadli Allah ya kara mata yadda wannan shine addini in malami ya faɗi magana to sai ya faɗi dalilin da yasa ya faɗi wannan magana amma ka ce kawai ka gaya mutane addini wai su yadda a ina ka taɓa wannan in ka faɗa ka ce abu kaza addini ne sai kawo hadisi ko kawo aya ko kawo hadisi ka gaya wannan mutumin cewa ba fara'ayi na bane ne ra'ayin da Allah maɗaukin sarki ya tabbatar a littafin sa ko manzan tsira sallallahu alaihi wasallam malam ce ya faɗi wannan magana ne li hadisi ummul fadli radiyallahu anha saboda hadisin ummul fadli Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dakala alaihim ya shiga wajensu ya shiga wajensu wa abbasun ammu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya shtaki abbasu dan uwan mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ba shi da lafiya a lokacin fatamanna abbasun al sai abbasu ya ringa roƙon mutuwa ya ringa burin mutuwa ni da wannan rashin lafiyar da ta mun tsanani gwanda mutu da amana mutu فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي دا عباس دان uwan mahaifinsa baffansa yace ya am ya kai dan uwan mahaifina la tatamanna al-maut kada ka ringa burin mutuwa kada ka ringa roƙon mutuwa fa innaka in kunta muhsinan lalle kai idan ka kasance mai kyautata aiki ne in ka kasance a rayuwa ka kyautata aiki kake fa an tu'akhkhara tazdad ihsanan eh, la ihsanan khairul lak ai a jinkirta ma rayuwa ka ƙara kyautatawa a kan kyautatawar da kake yi da ai shefe ma alkhairi kana sallar dare kana azumin nafila kana zumunci kana kula da sallah kana kula da dukkan wajibai da kana karawa da nafilfiloli to a ƙara ma rayuwa ka ƙara kyautata aiki ai shefe ma alkhairi tunda da an za ka je da 60% ka shiga aljanna da 60% kana kana mataki na shida kilan an baka a duniya sai ka je ka shiga da 100% haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yace wa in kunta musian in kuma ka kasance a rayuwarka mai munan aiki ne to fa an tu'akhkhar a jinkirta ma fatusta'tab min isa'ati khairul laka ka ja baya daga zunubinka ka nemi yardar Allah ana batan gane ka tuba daga zinubanka ka nemi yardar Allah daga wannan munana da kake yi khairul laka shafiya ma alkhairi a me yiwa kana zina sai ka tuba Me yiwa kana cin dukiyar marayu ka tuba Me yiwa ba ka kula da sallar farilla sai ka tuba ka zo kana kula wannan tsayin rayuwar da aka baka ya amfane ka ko bai amfane ka ba ya amfane ka shi sai ya ce da shi falata tamanna al-maut kada ka ringa burin mutuwa dan wani tsanani ya fada ma imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi haka abu ala hakimun ne saburi a cikin mustadrak ya rawaito wannan hadisi yace sahihun ne ala sharti shaykhain hadisin ya inganta akan sharadin bukhari da muslim zahabi ya mai muwafaka amma shaykhun al-albani yace a a wannan ba ala sharti shaykhain bane a ala sharti al-bukhari sannan wa akhrajahu ash-shaykhani wal bayhaqi ta wata hanyar al'imamu a wata hanyar wato imamul bukari da imam muslim sun roki wannan hadisin tare da imamul bai daga hadisin anas ɗan malik wancan hadisin ummul fadli wannan kuma hadisin anas Ɗan malik ya roto irin wancan hadisin a cikin sa har manzon Allah sai salama ke cewa fa in kana da fa'ilan in ya kasance babu makawa sai ka yi burin mutuwa din sai ka yi burin mutuwa din abinda musulmi zai ce kuli sai ce Allahumma ahyini ma kanat hayatu khairan li ya ubangiji ka rayar da ni in rayuwar nan tafi zame mun alkhairi akwai wanda rayuwar tafi zame mai alkhairi akwai wanda mutuwar tafi zame mai alkhairi a muminin da yake da'a yake biyayya ga Allah wanda idan an tsawaita rayuwarsa zai zai yi ribas kaga wannan wanda ya mutu a tun yanzu wanda ya tun yanzu ya je gurin Allah da kyawawan ayyuka haka musulmin da yake cikin da'a amma zai zarce da da'a har tsawon shekarun da Allah zai ban mai wannan babu laifi ci gaba da rayuwa ya fi mai alkhairi ko musulmin da yake munanawa amma an tsawaita masa rayuwarsa zai gyara kaga wannan shi ma tsayin rayuwa ya fi alkhairi a gurinsa wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li ya ubangiji ka dauki raina idan mutuwan nan ita ce za ta fi zame min alkhairi to dai za mutum dole sai yayi burin wannan to sai zanto yayi wannan amma yanzu a gudunma ma ba rashin lafiya gare shi ba kawai talauci na ratsayi sai ringa fara zage-zage yana faɗan banganu shi bai ga amfanin rayuwarsa ba dama Allah bai yi shi ba za ka mutum yana faɗa wannan banganin wanda idan ka dubi rayuwarka kana da lafiya ba a dawoma a talauci ba a dawoma a talauci wata rana sai kafta kuma da yadda yake tunanin Allah bai ma ni'ima ba to kana rayuwa ne a cikin ni'imar Allah ta'ala rayuwar da sahabbai suka ba za ka iya yin ta ba tare da cewa sun suna duniya Allah madauki sarki ce su yan aljanna ne annabi sai salama akan yi wata ɗaya wata biyu ba ɗora tukunya a gidansa ba saboda babu aisha ta ce abincin gidanmu illal aswadain shine ruwa da dabino su samu ɗan dabino uku zuwa biyar zuwa ɗaya biyu uku musu sa a baki su ɗabi ruwa su sha shine abincin gidansu yanzu kai wannan kake ci a gidanka me na burin mutuwa kakka wani burin mutuwa abinda za ka yi buri kullum ɗan adam abinda ya kamata yau kansa shi ne yi tunanin aina kake da kake da rangwami ma'ana kake da gazawa e ba ka saɓo amma ba ka ibada to haka kana da matsala tun da ba ka ibada sai ka gyara ka ɗora kan ko ɗansu ibadu da za ka ringa yi tsakaninka da Allah ko kuma kana ibada amma kana ɗan kauce hanyoyi to kullum yi wa kanka siya akan wannan hanyoyin da kake kaucewa ana tafiya kana gyarawa ana tafiya kana gyarawa sai ka je gurin Allah da zunuban da ba sa kara sun karya ba wanda Allah zai waifin Allah ya kyale ka amma baka caje kanka baka nazarin kanka baka bincika kanka akwai matsala kuma kullum ka ringa tunanin cewa a cikin ni'imar Allah kake kace-kaca wata rana a Saudiya mun yi jifa haka mun gangaro sai na zo na ga wani mutum kullum wannan mutumin yana zame mun wa'azi a rayuwa har yau mutumin ya zanto ba shi da hannaye iyanan ba shi da kafa iyanan sannan makaho ne da ido na na gan shi iyakan kura a kwance wanda zai tafiya ba shi sadaka ma sai dai ya dora mai a kansa mai tura shi ya dauki a haka yake rayuwa kuma haka sai ya imani sai ya yi bautar Allah sai ya yi sallah in ya ce ba zai ba yana da matsala ko ta wani hali ne sai ya yi sallah to amma kai kalle ka yanzu a ah, kake kai mai Allah bai ba ba ba abin da Allah bai ba ba kana da ido kana gani kana da hannaye kana da kafa kana da inda za ka je kai sana'a matsalar kawai kai baka samu abin da kake so bane shine matsalar ka baka samu abin da kamar yadda mai cutar kuturta bai samu abin da yake so ba makaho ma bai samu abin da yake so ba gurgu ma bai samu abin da yake so ba kai kuma ta kuɗi ne baka samu abin da yake so ba amma kana burin mutuwa ita ba duniya kamar yadda wanda cikin magabata ya faɗa shi kuɗi kawai ka same shi irin kuɗin da zai taimaka maka ba Allah Allah ta'ala tsare mu wannan hadisin an da shi a cikin irwa'ul galil lamba hadisi 683 abu na hudu wa idza kana alayhi huququn falyu'addiha ila ashabiha in tayassara lahu dhalik wa illa awsa bidhalik faqad qala sallallahu alayhi wa sallam man kanat indahu madlamatun li akhihi min ibdihi aw mali falyu'addiha ilayhi qabla an ya'ti yawmun la yuqbalu fihi dinarun wala dirham in kana lahu amalun salihun ukhidha min wa u'tiya sahibu wa u'tiya sahiba wa in lam yakul lahu amalun salihun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humilat alayhi akhrajahu al-bukhari wal bayhaqi wa ghayrihima malan yace abu na hudu wa in kana alaihi hukukun falyu'addiha ila ashabiha idan mara lafiyar nan ya san akwai haƙoƙin jama'a a kansa wani na bin sa bashi yayi munafincin wani yayi wani kazafi inda ya san yana da irin wannan zinuban akan mutane malam yace falyu'addiha ila sahibiha yaje mai mai haƙƙin nan haƙƙinsa sa wanda kai wa kazafi ka nemi sa ka ce ya kai masa wanda kai gulmarsa ma baya nan ka je ka nemi afuwarsa to me amfani da mutane tunda ba za ka iya komawa ka ce a yafe ma ba kuma Allah ko ba zai yafe ba ka kamata a ce kayi wa kanka linzami ko ba abin da ke sa mutane yin gulma shine zaman majalisa kaga mutum wai har ya samu lokacin da ya gamsu ya yadda ya mutu a haka har yana da gurin majalisa wani da su ake ka ringa lissafa ayyukanka na alkhairi da na sharri a kullum duk mai yin wannan sai ya gyara alaƙarsa da ubangiji kullum ka tsaya ga kayi abu kaza na alkhairi na yi rakatul fajri na je masallaci ne sallar asuba tsakanin nan nayi sallar duha yi karatun na yi sallar azahar kafin nan nayi nafila bayan ci nayi nafila nayi al'asar nayi na nayi nafila yi sallar isha'i me yiwa ma na je makaranta na koyi karatu to ka gama da alkhairi sai kuma kuma ka zo na a majalisa an zagiwa ne wani bai ji bai gani ba ka ce ya yi kaza a kasuwa ka cuci wani dubu ko dubu ko dubu duk sai ka lissafa su wanda suke haƙƙi ne tsakaninka da mutane isa isauri ka bayar tun kafin ka je gurin Allah in ba ka je banan gurin to lada ne da zunubi zai aiki malam ya ce za ka mayar zuwa ga ma'abocinsa in ta yassara lahu zalim idan haka ya sauƙaƙa a gare shi wa illa in hakan bai samu ba sai ka yi wasiya ka ce wane yana da haƙƙi kaza wane yana da haƙƙi kaza don Allah a nemi ya yafe mu don Allah yanzu a nan gurin akwai wanda ya san iya mutanen da ya da su a duniya to kuma mala'iku sun yi rikodin ma yalfidu min kaunin illa da rikibin a ti duk abin da ka furta an rubuta kuma shi da mutum fa abin da mutane suke kasa ganewa abin da ke tare da mutum wanda in ka faɗa a kan idansa ma ba zai ji daɗi ba ka je kana faɗa a bayan idansa shi ne yi da mutum ya yi kila ɗan giya ne ka yi gulmasa kila mazinaci ne ka yi gulmasa kila haram yake ci a kasuwa ka yi gulmasa to irin waɗannan ne fa su ne yi da mutum ba ya ka je ka ɗauko zunubin da bai baka yaba masa wannan kazafi kenan da bhutan duk laifin da mutum yake aikatawa a guri ɗaya malamai suka ce ya halatta ka faɗa Shi ne idan laifin yana ta'addi zuwa ga wani sai kuma kaga zai je cuci wani ko ya lalata wani to sai ka tunatar dan kanwancin ya lalace misali mutum ne anguwa ke lalata kananan yara yana luwaɗi da su sai ga yana harin dan malam wani wajibi ne ka samu malam wani kamar bayani dalla dalla muna gane nan ko mutum ne yake lalata yaran mutane yan mata ya zina da wannan ya zina da wannan sai ga yana ko ya zo sabuwar unguwa ko kuma yana harin wata to sabuwar unguwar tun kafin ya yi sai kai musu bayani su dauki mataki wannan ba laifi bane ko kuma yarinyar da yake hari sai ka iyayenta bayani da ita kanta duk wannan ba laifi bane amma in laifinsa shi kadai ya shafa to kuma wannan haramun ne ka je majalisa guda kana yi da shi suka ce abinda za ka yi masa shine abu uku na farko ka rufa mai asiri kada biya kowa saboda man satara musliman satara kulla na biyu in zai yi kai masa nasiha saboda addinin nasiha na uku shine kamar addu'a da kanka shi Allah ya raba shi da wannan mummuna aji kuma Allah ya tsare ka na Allah wannan muke yi to matsalar duk abin da muke yi dinnan mala'iku sun rubuta iya nan a rubuci mu yanzu har murna muke a ce wani ya yi laifi don mu yada shi laifin da ba lalle ne idan an bi ka'idar tabbatar da laifi ya tabbatar mai da laifin ba lalle ba ne to kuma daga nan wani zai a raye je yafa wani zai a raye je yada da ya karshe sai ga kun cika kundinku da zinabai masu yawa Allah ta'ala ya tsare mu malam ya ce faqad qala sallallahu alaihi wa sallam haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man kana indahu madlamatun li akhihi min 'ibdihi aw mali duk wanda ya kasance akwai wani abu na zalunci a wajensa na mutuncin dan uwansa ko na dukiyar dan uwansa mana ko ka bata masa mutuncinsa ko ka ci dukiyarsa duk ta hanyar haramun yu'addaha ilai to ya gaggawa mai masa da shi qabla an ya'ti yawmul qiyamati la yuqbal fihi dinarun wala dirham tun kafin ranar alkiyama ta zo ranar da ba a karɓaffen sata dinare ko ta dirhami ba naira ba dala ba saifa ba pound sterling ba euro ba duk wannan babu shi a in kana lahu amalun salihun ukhidha min shi wanda ya ya taba ya zalunci mutuncin wani ko ya zalunci dukiyar wani in yana da kyawawan aiki to sai a ɗebo daga kyawawan aikin nan sai a ba wanda ya zalunta wa utiya sahiba sai a ba wanda ya zalunta wa in lam yakul lahu amalun salih in kuma an yi rashin sa'a babu aiki na kwarai a tare da shi ukhida min sayyiati sahibi to wannan wanda ka taba mutunci ko ka cuce sai a ringa ɗebo zinubin kai kuma ana yaba ma fa humilat alai sai a dora mai zinuba. to kaga a shirana alkiyama za a biya ne da lada da kuma alaki ashe hatta ibada da kake yi sallah da kake da azumi da sallar nafila da waye ne ashe kuma yana buƙatar bayan kayi sai ka ba su kariya bayan kayi su sai ka ba su kariya in baka ba su kariya ba kana yin su kana ruguza su kana yin su kana ruguza su domin za a gama tarin ladan ka je ranar alkiyama a ɗaya a biya mutane da su shi ya za ka yi malam ya ce wa kala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tadruna mal muflis قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات أخرجه الحاكم والسياق له وابن ماجه وأحمد من طريقين عن ابن عمر والأول صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذهبي والثاني حسن كما قال المنذري ورواه الطبراني في الكبير بلفظ الدين دينان فمن مات وهو ينوي قضاء فأنا وليه ومن مات وهو لا ينوي قضاء فذلك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم ما لن يتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي أتدرون من مفلس kun san waye za a yi wa za wa taflisi waye fallashe a ranar alkiyama me fallasa shi ne kaddara yanzu kana da naira miliyan daya amma ana ka naira miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya kotu ta yi oda da ce a ɗebi kuɗinka a biya waɗannan mutanen nawa ne za ka ƙira da shi akwai sauran bashi ko babu shi ne bankruptcy to kun san wa za a yi wa haka shi ne almuflis قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع sabai suka ce ai muflis a cikinmu wanda za a yi wa haka Shi ne wanda ba shi da kudi kuma ba shi da kadara ba shi da dirhami ba shi da kaya kayan kudi kenan ba kudi ba kayan kudi haka yake su'uluk la malala Faƙala innal muflisa Ya ce lallai wanda wanda yake fallashashe a ranar alkiyama min ummati a cikin al'ummata ya'ti yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zaka zai zo ranar alkiyama ga ladan sallah ga ladan azumi ga ladan zakka yana da lada mai yawan gaske wanda kila wannan ladan zai iya kwalifan shi tafi aljanna amma shi dai yana da encumbrances yana da matsala matsala shine wa ya'ti qad shatama hada zai zo ranar alkiyama kuma ya zagi wani wa qadhafa hada yayi wani kazafi wa akala mala hada ya ci dukiyar wani wa safaka dama hada ya zubar da jinin wani wa daraba hada ya duki wani wannan kuma shine a bangaren zanabansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yu'ta hada min hasanati wa hada min hasanati wannan wanda ya zaga sai a ɗebo daga ladan mai zagin sai a bawa wanda ya zagi wanda aka zaga yayi wani kazafi sai a ɗebo ladan sai a ba wanda ya wa kazafi gwargwadon girman laifin da yi haka za a ringa bin su ana biyan su da ladansa malam yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa'ida idza faniyat hasanatu idan kyawawan ayyukansa ladan nasa suka kare kuma ba a gama biyan ba qabla qabla an yuqda ma alai kafin a gama biyan nauyin da yake a kansa sai kuma ladan ya kare to yanzu za a yi ukhidha min khatayahum sai a ɗebo daga zanaban waɗanda ya cuta din faturi hat alaihi sai a ɗora masa waɗannan zanuban sun matsuri hafin nari daga nan sai a wurga shi wutar jahannan sallarsa da azuminsa da zakarsa ba su amfane shi ba sallarsa da azuminsa da zakarsa ba su amfane shi ba tunda ba su hana ya shiga wuta ba ba su hana ya shiga wutar jahannama ba wannan inda mun gane abin da yake koya mana shine ne fahimci cewa a cikin rayuwa ba wai ibada kaɗai za ka ringa yi ba bayan kana ibada sai kuma kana kiyaye ibada kar ta ruguje ko kuma kar zama wani kake yi wa to kayi azumi kayi zakka kayi sallah kayi zumunci kayi komai an tara ma lada amma ka je kayi waɗannan abubuwa na ba daidai ba wanda da ƙarshe sai zan tuca wannan ladan naka duk an ɗiba an bawa mutane to ya za ka yi kaga musu amfane ka ba ashe muna ibada ko muna kula da ibada muna ibada muna kiyaye ibada shi isa suke cewa bawan Allah mai hankali shine wanda yake rufe idansa daga aibin mutane yake bude idansa akan aibinsa wannan ya sa ka ringa gyarawa kuma zai sa ba za ka ringa shiga cikin mutuncin mutane zai sa ba za ka ringa shiga cikin mutuncin mutane ba domin ka lissafi abubuwan da aka yi in ma akwai saban Allah a ciki amma na da alaka dan adam ya zagi wani ka ga alaka dan adam yi wani kazafi ya ci dukiyar wani ya zubar da jinin wani ya daki wani duk wannan yana da alaka dan adam ana so an noma duk waɗannan laifinka tsakaninka da al'umma ya zama babu su ya zama tsakanin ka da mutanen da kake rayuwa da su ya zama babu wannan da ire-irensu ba ka zagin kowa ba ka yi kowa kasafi ba ka cin duke kowa ba ka zubar da jinin kowa ba ka dukan kowa kaga kana yin alaƙa da ubangijinka kuma kana nesantar cutar da mutane shi sa malamai suke cewa akwai hikima cikin inda Allah yake cewa inna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum wa ana rabbukum fa'budun wani gurin wa ana rabbukum fattaqun kaga inna hadhihi ummatukum ummatun wahida wannan al'umma ku ce al'umma kwaya daya ma'ana sai kun zauna ba kwa cutar da juna ba kwa cutar da ba kwa cutar da juna to wa ana rabbukum fa'budu ni kuma ni ne ubangiji ku bauta min kana bautar Allah kana kiyaye haƙƙin da ke tsakaninka da al'umma amma za ka muke kama cire mutanen da ba su da tarbiyya ta addini masu addinin haka muke wa aka taɓa ce ma ya aikata kaza ka mai uzuri ko ka yadda waye kuma sau da yawa mutanen da ake zuwa a ce wani yayi kaza wani yayi kaza wallahi ƙarya da za ka bi abin to the root sai ka ga wannan magana karya ce amma ka zo kana yadawa kuma baka sani ba ba wai shi kake cuta ba a'a shi a fili zai kalli ka cuce shi amma an je lahira zai gane ka mai gata kila yana neman ladan da bai miliyan ɗaya ba ya shiga aljanna shi kuma a wajen kai yana da lada miliyan 1,200 kasan dai alahira ba zai yafe ba ba saboda yamma firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nu likuni yawma idin menene yawaddu almujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha laba ka san dai bala'in da zai ka guji mahaifinka ka guji mahaifiyarka ka guji matarka ka guji ɗanka lalle za ka yi da cewa kulli kullum ri'in minhum yawma idin sha'anin yughni to kuma mu kullum abin da muke yi a mu shine hatta shi addini yanzu an mai da shi irin irin burga ba wai dan Allah ake ba dan burga ake eh ita sunnar yayi ba mutum yana zuwa karatu bane dan ya ji E wani abun ka sani an tunatar da kai daga ranar ka wa kanka dan ba na gyarawa shi shine amfani yin karatu ba ya kawai kana zuwa majalisun wani kana zuwa majalisun wani ba to sai mai iya daga cikin abin da ya sa iyayenmu suka fi mun cin nasara shi ne in ka kalli rayuwarsu ko ba su karatu kamar mu ba to za a ga rayuwarsu da karatu take tafiya ko da ku hadisi da'ifi ne sai su ce ma kada kai kaza ba kyau kada kai kaza ba kyau kafin ka girma an gama tsoratar da kai Allah amma haka muke yayin mu da sai kalli iyayen da kamar rashin wayewa ne wanda kuma wannan matakin da suka dauka sai ya haifan musu da ci gaba da jin daɗin rayuwa za ga iyayen da sun zo sun ce ɗansu ba zai boko ba kusan mai hikima duk wanda ya fara yin zurfi a boko zai wahala karatun addini saboda zai ringa ganin ai shi yanzu ya girma ya waye shi yanzu ba zai je makaranta addini ba saboda ya waye amma mutumin da kuma ya zurfin addini sai ya je ya boko sai ya hada nurin ala nur amma kakanninmu a da suna cewa ba za a yi boko ba saboda karatun boko zai rage karfin karatun addini kuma yanzu ka kalli mutanen da suke yin karatun addini da gaske da wanda suke karatun boko da gaske suwaye da yawa na boko kuma yayan musulmi ne shi sai ga dan musulmi baya jin kunyar ganshi da dukkan wani nobel yana yawo shi yana ganin wayewa ne ko ba ganewa ba suke yi ba ba ganewa suke yi ba amma sun dage sai sun yi amma ba yi makarantar al'akhdari ba da makarantar arba'unan nawiya ba da makarantar umdatul akam ba da makarantar riyadus salim ba da ko ina to shi kuma aya qur'ani da hadisi sune suke gyara dan adam su seta shi to baya alaka da su baya alaka da su to tunda baya alaka da su ko bokon ya matsala zai zama yanzu Najeriya kalla kakaf kafin masu zirmin ilimin boko su shiga Najeriya tana da sauki amma tunda yan boko masu ilimin boko su sai suka shiga Najeriya sun lalata ta ai shi dan boko matsala ne matsala ne in dai dan boko ya zo babu tarbiyar addini to an gama an samu matsala to da ka amfanin karatu shine kai wa kanka kiyamun laili wallahi yi da muke da mutane da ƙazafi da muke mutane da cin naman mutane da muke yi wallahi nan Allah ya taskace mana kuma wallahi Allah zai tambaye ka shi sa yan wuta idan an ba su littafin su a hannu za su tambaya su ce ma li hadal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan wani irin littafi ne da kananan laifukan da manyan duk ya diddige mun ga nan. Allah ya ce wajadu duma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada duk abin da suka aikata shi suka tarar domin ubangijin ka ba zai taba zalunta kowa ba inna Allah la yadlimu mithqala dharra Allah ya tsare mu wa qala sallallahu alaihi wa sallam aida annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man mata wa alaihi daynun duk wanda ya mutu akwai bashi akan sa falaisa samma dinarun wala dirham to ku sani a can falagira ba maganar dinare ko dirhami ba maganar naira ko kadara ba maganar saifa ba maganar komai walakin na hasanatu was sayyi'at abinda zai amfani a ranar alkiyama shine lada da zunubi in baka da lada ka ci haƙƙin mutane za a ɗebo su a yaba ma shikenan fakat kaga da naka zunubin da nasu ka hada kuma ka tafi hakim ya rubuto na hadisin siyakin nasa ne da ibnu maja da imam ahmad a cikin musnad ta hanyoyi guda biyu daga dan umar ɗaya riwayar daga ciki ingantacciya ce kamar yadda hakimin ne saburi da kuma imam zahabi ya mai muwafaka wasani hanya ta biyu kuma hassan kyakkyawan hadisi ne kama kalar mundiri kamar yadda hafizul mundiri ya faɗa warawahu tabarani fil kabir imamu tabarani ya rawaito wannan hadisin bi lafzi da lafazin addainu dainan ba shi kala biyu ne famin mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyyu duk wanda ya ci bashin mutane amma yana da niyyar biya sai mutu bai biya ba annabi ya ce ni ne majibinsa ni ne zan biya masa in kana da niyyar biya baka biya ba baka samu dama ba ko wani dalili daga cikin dalilin rayuwa bai sa ka biya ba to annabi sai salama ya ce shi ne majibincinka shi zai tsaya ma wa man mata wa huwa la yanwi qada'a amma duk wanda ya ci bashin mutane har ya mutu bashi da niyyar biya fa za ka ladhi yu'khadhu min hasanati wannan shine wanda za a ɗebo daga ladansa a bawo wanda yake bi wanda yake bin sa bashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa yawma idin dinarun wala dirham a wannan ranar ba magana dinare ba magana dirham Allah ta'ala ya tsare mu wa qala jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma lamma hadara uhud دعاني أبي من الليل فقال أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فقضي واستوس بإخوتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل أخرجه البخاري جابر بن عبد الله الله يقرأ مسيدا yace ce lamma hadara uhud yayin da yakin uhud ya zo da ani abi minan laili mahaifina sai ya kira ni cikin dare da daddare kira ni faƙala sai yace ce da ni ma'urani illa maktulan fi awwali man yuktalu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni fa ba komai nake gani na ba face wanda za a kashe shi a cikin mutanen farko da za a kashe a uhudu a cikin jama'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutuwa zai وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله sallallahu الله wa sallam ni kuma da kake gani na jabir ban bar wani da yake da girma a gurina ba a duniyan nan sama da kai in banda rayuwar manzan Allah sai salama a ce kaɗai tafi ka amma bayan manzan Allah sai salama a duniyan nan yanzu kai na bari wa inna alayya dainan faddi jabir ka sani akwai bashi a kaina ka biya ka biya wannan bashin jabir akwai bashi a kaina kaza da kaza ka biya wastausu bi ikhwatika khaira ka zauna da ƴan uwanka ka lafiya ka kula da su ka zauna da ƴan uwanka lafiya ka kula da su fa asbahana yace sai muka wayi gari fa kana awwala katin shine farkon wanda aka shi kaga wannan ko an gaya ba ko ba gaya ba lalle yana da niyyar biya bai biya ba ne to da aka shi ba za a ɗauki zunuban ladan sa a ba wani ba saboda yana da niyya tun daga shi wasiya ya ce dan sai biya shi sa Jabir da zo zai aure sai aka ce me yasa bai aure budurwa ba mai ka aura ba zaura yace halla me yasa ba auri budurwa ba yace to an mutu an ban mun kanne guda tara di yara idan na aure ta har na haɗa kanne goma kenan ko ba ka bane shi sa ya dauri mai hankali dan ta shi kula da shi ne aka ce mahaifinsa ya yi magana tsakaninsa da ubangiji babu babu babu shamaki bayan ya shahada Allah ce masa tamanna alayya uti kama ta sha yace yi burin duk abin da ke so faɗi duk abin da ke so Allah ce faɗin baka sai ce rabbi inni uhibbu an uradda ila dunya li ukhbira ikhwani bima ana fihi min an-na'im al-muqim abin da nake so shine a maida ni duniya dan ba ƴan uwana labari wata riwaya aka ce a cewa a maida shi duniya a kashe shi yayi shahada ya koma yayi shahada ya koma Allah ya ce amin riga mun rubuta annahum ilaha la yarju cewa duk wanda yazo nan ba zai koma lahira ba yace ya ubangiji a isan mun shine Allah ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaq yurzaqun farihina bima ataahum Allahu min fadli wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim Allah khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun yastabshiruna kan izuko bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajra al mu'minin ko yastabshiruna ba kan izuwaji Allah ta'ala ce kada ku yi tsammani waɗanda aka kashe a tafarkin Allah matattu ne Allah ya ce a rayayyu ne suna wajen ubangijin su yana ciyar da su bayan wannan ma farihina bima atahumullahu min fadli suna murna suna farin ciki da abin da Allah ya ba su na falalasa sannan wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim suna yin bushara ga waɗanda ba zo ba su dage abin da suke gaya musu babu tsoro a tare da mu kuma babu damuwa Allah ce na bi ni'matin min Allah wa fadlin suna masu kokarin yi musu bishara da ni'imar Allah da falala Allah sannan sai Allah ya ba mu garanti wannan wannan statement din na garanti ne dan ya ce wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin ko yanzu kai shahada sai an baka irin wancan lada shi sa mutuwa a hanyar Allah babu damuwa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun والذين قتلوا في سبيل الله فلن يذل أعمالهم سيهديهم ويسله بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم الخامس أبو نبير ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصيه لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي راه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم malam ya ce abu na biyar da yake akan mara lafiya ne babu makawa ya gaggawar yin wasiya a irin wannan lokacin lalle a gaggawar yin wasiya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma haƙƙun ri'in muslimin tulailatain ya ce ba haƙƙin mutum bane musulmi baya kamata ga mutumin da yake musulmi ya tulailatain ya yayi kwana biyu walahu shai'un yuridu an yusi fi alhali yana da wani abin da zai yi wasiya a kansa baya kamata yi wuce kwana biyu illa wa wasiyyatuhu maktubatin inda ra'sai face wasiyarsa tana nan rubuce a gurin kansa ma'ana ka rubuta ka sa karkashin fulo wani yana biyu na bashi ni ma ina bin wani bashi wani kaza wani ina neman yi mun afuwa ya yafe mu na zalunce shi akan abu kaza sai ka rubuta wannan karkai kwana biyu ka rubuta wannan ba qala ibn umar abdullahi dan umar yace ma marrat alayya laylatun منذ sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala dalik yace ba wani dare da ya taba zuwa ya shuɗe mu ma'ana ban taba yin kwana ɗaya ba tunda naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan illa wa indi wasiyati face ni ina nan tare da wasiyata in tana buƙatar amendment sai kotan tan yi sai ajiye in kuma tana buƙatar a yi filin wani abu kila wani yana bi na dubu goma na ɗauka na bashi sai in zare dubu goma a irfilin a gyara amma kullum yana kula da wasiyarsa lalle a damu da wasiya amfanin wasiya shine bayan rasuwar ka magadanka su ne za su kula da wannan wasiya in ba su kula da ita ba to zunubin na iya komawa kansu abu na shida malam yace wa yajibu an yusi li aqribaihi alladhina la yarithuna min liqawlihi ta'ala liqawlihi wa ta'ala kutiba alaikum idha hadara ahadakum almaut in taraka khayran lilwasiyati lilwalidayn والأقربين بالمعروف حقا على المتقين malam ya ce ya zama wajibi a gare shi yana wajaba kasan wa yajibu yana da bambanci da wa yambagi in an ce wa yajibu ya zama lajin in ba kai ba ka yi ba daidai ba shi sa malam ce ya zama wajibi an yusi li aqribaihi na layari suna min in yana da hali na dukiya sai wasiya ga danginsa 'yan uwansa waɗanda ba za su gada da gare shi ba kuma suna kusa da shi ya yi wasiya a ba su kaza amma waɗanda ba za su gado ba domin hadisin tirmidhi ya ce la wasiyata liwaris duk wanda zai gado kuma za ka wasiya ka ce a ba bashi abu kaza ba ayan na bata an gane ba za ka yi wasiya ba ko ba za ka ɗauko duke ka ce wai ka raba gado tun kafin ka mutu ba ba a raba gado ba ya zama gado sai an mutu kasan san wani yana da ayan da yake so sai ya ɗebo ba su manyan gidaje ai shi raba ya tun kafin ya mutu zalunci in za ka raba ka kana raye sai dai ka raba daidai da daidai a matsayin mai kyauta amma ba ka raba gado kafin ka mutu sai ka jira bayan ka mutu sai a raba bayan ka mutu za a biya bashi za a kula da wasiya sannan sai a biya ma sannan sai a raba gadar saboda faɗin Allah ta'ala kutiba alaikum idan hadara ahadakum al-maut lafazin kutiba yana nufin mai furida ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum kutiba alaikum al-qitalu wa huwa kurhun lakum Allah ce ya farlanta ya wajabta a gare ku idan hadara ahadakumul mautu idan ɗayanku ya zo gangaren mutuwa mutuwa ta zo masa ya ga alamunta in taraha khairan idan ya bar dukiya domin nan alkhair anan shine dukiya wa innahu li hubbil khairi la shadid wa ma tunfiqu min khairin ay wa ma tunfiqu min malin wa innahu li hubbil khairi wa innahu li hubbil mali na shadid idan ya bar dukiya wannan ya haɗa kuɗi ya haɗa kadara ana fata an gane to sai Allah ya ce abinda aka wajabta masa shine alwasiyatu lil walidai zai ba zai yi wasiya ga iyaye wal aqrabina da danginsa bil ma'rufi gwargwadon yadda shari'a ta ce haqqan 'alal muttaqina wannan haƙƙi ne akan masu jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to amma wani zai ce a iyaye suna gado ayin gado da sun yi maganar iyaye ko uba zai yi gado uwa za ta yi gado amma nan Allah ya ce alwasiyatu lil walidain wannan shine asalin dokar amma hadisin tirmidhi sai zo yace la wasiyata li waris in uba zai gado in uwa za ta yi gado ba za a yi musu me ba wasiya ko an yi musu wasiya ta zama me batil shi sa Allah ce faman khafa min musin janafan au isman ya ce duk wanda yake jin tsoron koshi wannan mai yin wasiya ya ɗan karkace ko ya yi ba daidai ba babu laifi wanda za su kula da wasiya su gyara za a gyara muna ganewa to kaga wancan hadisin ya zare iyaye matukar za su yi gado duk wanda zai gado hadisin ya zare shi amma dai lalle za a yi wannan wasiya mutanen da suke kusa da kai kuma ba za su gaje ka ba malam yace as-sabi'u abu na bakwai walahu an yusi bi thulusi min malihi wa la yajuzu ziyadatu alayhi bal al-afdalu an yanqusa minhu li hadithi sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu qala كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي أفأوسي بثلث مالي قال لا قال قلت بشتر مالي قال لا قلت فثلث مالي قال الثلث والثلث كثير إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء khairul laka min an ya ta yatakaffafuna an-nas waƙala qala bi yadihi innaka ya sa'du lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajha Allah ta'ala illa ujirta 'alayha hatta al ta taj'alha fi fi imratik malam yace abu na bakwai da mara lafiya ya kamata ya kula da shi lallai zai yi wasi walahu an yusi bi thuluthi mali yana tabbata a gare shi in zai wasiya to wasiyar ta tsaya iya 1 over 3 na dukiyarsa kai ya wuce nan sai dai 1 over 3 wasu ma daga cikin magabata suka ce dama za ka ɗan dawo 1 over 4 da ya fi wala ya juzu ziyadatu alai ya halatta ya kara a kan 1 over 3 balil afdalu an yankusa min abin da ya fi ma falala da lada shine karka kai ma 1 over 3 din saboda hadisin sa ɗan abi waqas Allah ya ƙara masa yadda yace na kasance tare da manzan Allah sallallahu alaihi fi hajjatil wada a hajjin bankwana. kwana famaritu mardan ashbaitu minhu ala al-maut sai rashin lafiya ta kama ne rashin lafiya da nake ganin mutuwa ce kawai waraka ta mutuwa ce kawai waraka samana mutuwa zai a cikin rashin lafiya fa'adani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon sallama ya zo duba ni fa qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah inna li malan kathira lalle ni ina da dukiya mai yawa wa laysa yarithuni illa ibnatul li ba kuma wanda zai gaje ni sai wata ta kwaya daya afa usi bi sulusai mali shin na raba dukiya ta gida uku na dauki gida biyu ne ba na bayar a na wasiya da su misali tara ne ya dauke shida ya wasiya da su kala la annabi ya ce a'a kala sai sa'ad ya ce kultu bi shatri mali to raba gida biyu mana in dauki 450 ne wasiya da su in ban 450 qala la annabi ya ce a'a qultu ana sai ta an sa'ad sai ce fa thuluthu mali daya bisa uku mana in ajiye 600 in yi wasiya da 300 annabi sai salama ya ce as thuluthu wa thuluthu kathir kaga wan over din nan daya bisa uku nan bisa uku nan yana da yawa innaka ya sa'ad lalle kai ya sa'ad yadda lamarin yake an tada'a warasataka agniya khairul laka min an tada'ahum alatan yatakaffafuna nas yace ka mutu ka bar magadanka mawadata shi yafi alkhairi da ka bar su alatan talakawa aila daga aila talakawa ba su da komai ya yatakaffafuna nas suna mika tafukan hannunsu gurin mutane Mana suna ruku to ka bar su da wadata yafi ce manzala sai da nuna da hannunsa ya fi ka talakawa ya ta kafa funan nas wannan ya bani wannan ya bani sai da manzo Allah yana da hannu sallallahu alaihi wa sallam sai ce innaka ya sa'adu lalle kai ya kai sa'ad lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajha Allah ta'ala ba wani abu da zaka ciyar ko ka bayar kana mai neman yardar Allah kana neman Allah ya gani ya baka lada illa ujirta alaiha face sai Allah ya saka ma ya baka lada ko me ka ba wani ya ci sai Allah ya baka rata sai ce hatta luqmata har loma da kake gani al luqma da larabci shine ba shi shi loma ko ba gama al baslu kaga albasa sai ce albasa ya gyara ta kawai shi sa duk kalmar larabcin ganti da al al al zai wala ka same ta ba ta larabci ba in da kalmar ba ce mai al alkaki ba kaga larabci ne haka suke yin su hatta ta ji'alu hafi fi imratik hatta lauma da zaka sa a bakin matarka sai Allah ya baka lada malamai suka ce abu za a lura ko dai ka nemo mata ta dafa ta ci shine ka sa a bakinta ko kuma saboda tsabagen kauna da tsabagen soyayya an zo za a ci abinci ce <laughs> ka ce ta saurara kai ka ringa ɗebowa da cokali kana sa mata a baki wannan ya halatta so da yawa abin da sa za ga mata suna tsufa shine ba a sabunta rayuwarsu mata ka komai kai da ita matukar bai saba ma shari'a ba kai fidin dinta wata rana kai mata duk abin da ya kamata kai mata shine wayewa shine abin da ya kamata qala fa kana ba'du ja ja'izan daga baya sai zanto sulusi din ya halatta 1 over 3 amma ba za ka wuce iyanan ba akhrajahu ahmad wa siyaqu lahu wa shaykhan wa ziyadatan li muslim wa sunan imam ahmad ya rawaito wannan hadisi siyakin sa ne imam bukhari da muslim ma sun rawaito ziyada dake ciki wa qala bi yadihi wace bracket nan a ruwayan ta ke da ashabu sunani ba mu gama da magana akan yin wasiya da sulusun dukiya ba za mu dakata a nan gurin sai Allah ya kai mu sati mai zuwa abinda na faɗa zama daidai Allah ba lada wannan da kuskure Allah man afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ilimi ne ƙosar da ruhin mutane mutane na kishirwar sanin addini mutane na kishirwar gane addinin Allah mutane na kishirwar sanin makoma mutane na da bukatuwa su zama sun san addinin su suna kishi a kansu sun rayu ƙarƙashin laimarsa suna cin moriyar karantarwarta su sami kyakkyawan imani wanda shi ne abincin ruhinsu su sami fahimta kyakkyawa dangane da hakikanin yadda wannan addini yake wannan wajibin malamai ne wajibin ɗaliban ilimi ne wannan wajibi ne al'ummar musulmi ke yi kokarin haɗa kansu haɗa kai ba haɗa baki ba haɗa kai akan ka'idar fa inna za tu bi in farduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa haɗu kan littafin Allah ku haɗu a kan hadisan manzon Allah sahihai ku haɗu a bisa kyakkyawar fahimtar addini ta mutan da so ne sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in sannan wajibi ne kowane ɗaya daga cikin mu da malamin jami'a da malamin makarantar sakandare da na firamare da ɗan arabiya da ɗan boko da mai sana'a da mutum da namiji kowa ya cewa akwai nauyi a kansa a matsayinsa na mutum wajen fitar da al'umma daga wannan wajen tsawa al'umma mafita